kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. Ahmed Adamu na Jami'ar Umaru Musa 'yar Aduwa da ke Katsina a Najeriya. idan masu sauraron ba su manta ba makon jiya dr ahmad ya so mai mana bayanai akan alfanun ziyarar shugaban najeriya zuwa china da kuma tasirin da za ta yi wa tattalin arzikin kasar yau mun ci gaba da firar da wannan tabbaya da na yi masa dokta idan kasar ta ci gaba da sayo duk kayan da take bukata daga china amurka birtaniya da jamus da sauran kasashen da suka ci gaba to menene zai zama makomar masana'antun kasar me zai faru da su eh, eh za su durƙushe saboda kowa yana so ya je kawo kaya da kasashen waje ba a zuwa ana sayan kayayyaki yan cikin gida ah, zan yi bayani akan wannan ah, mhm. akwai wani tasiri kuma da nake tunani ya kamata na yi bayani akan shi wanda wannan yarjejeniya zai kawo na wucin gadi mhm. wato shine zai rage yawan haihawan farashin kayayyaki a cikin gida najeriya wanda in ke la'akari da na ɗan ƙaramin lokaci ko na ɗan ƙaramin lokaci so idan ke la'akari da yawan haihawan farashin kayayyaki a najeriya a shekarar ta gabata yawan da aka an kiyasta akwai hauhawan farashi na na abinan kashi wato 9.6% kenan eh, ah, kusan kashi goma wanda yanzu in ke la'akari a farko wannan shekarar ya tashi ya koma Eh, eh, takwas wanda ya gwada cewa akwai haihawan farashin kayayyaki to amma idan yanzu muka ringa shigowa da kaya daga china mhm. abubuwan da muke amfani da su wurin sarrafa abubuwan ci da amfani to zai rage za mu rage yawan kashe kuɗaɗe wanda zai tasiri wurin rage haihawan farashin kayayyaki a najeriya sannan idan farashi suka ragu to mutane za su ringa zuwa suna sayan kayayyaki idan yawan sayayya ta yi yawa kuma masana'antu da ma'aikatu eh, za su bunƙasa to tattalin arzikin ƙasa zai bunƙasa saboda akwai yawan saye da sayarwa a cikin ƙasan to wannan zai tasiri wurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasan amma a wani lokaci na ƙanƙani har zai tasiri ma wurin rage rashin aikin yi saboda idan ana yawan sayayyan kayayyaki daga wurin sa yana da kamfani ko wurin masana'anta kaga ana yawan zuwa ana sayan kaya wurinka da ke ma za ka ce bari ka ɗauki ma'aikata da yawa sai ka ga mutane za su fara samun aiki yi kuma eh, hawan farashin kayayyaki zai ragu. Eto. Eh, kuma yadda na ɗan ƙarƙamin lokaci ne. Eto. Eh, har haka ya ci gaba. Eto. Kamar yadda nace uh-huh. Ita kanta yen ɗin za ta tashi daga naira talatin za ta koma ɗila hamsin daga nan ta ƙara koma ishirin wani za mu koma gidan jiya. wanda kuma zai sa har shigowa da kayaki daga tana su ƙara tsada eh, wannan ragowar hawan farashin kuma za mu ƙara ganin ya ƙara dawowa. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki yan amshi na ka na na zan ya shato mammalo gumi da yake ci. Kaya yara gumi na nake Masu zowa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Shin haka za a ci gaba da sayan kaya daga China domin sauƙin shigo da su? Ba abin da ƙasar za ta yi ta rage eh. sau kayayyaki? In muna sayan kayayyaki daga China muna ƙara masu ma'aikata ne. Eh. Su can za su sace eh, ta haɓaka. nan Najeriya kuma eh, to me za a yi me shawarar ka nan me yi da eh, kamata a yi yau shawara na a nan shi shine tunda yanzu muna da dama da za mu iya shigowa da kayayyaki daga China a eh. sauki kuma a arha so ni amfani da wannan damar mu shigo da abubuwa masu mahimmanci wanda muke bukata wurin assasa sassan tattalin arzikin mu. Kamar su me? Kamar misali harkar noma, harkar tsere-tsere, da abinan tuno abinan kamar mineral resources mhm. ma'adanai da abubuwan da zai sa mu ringa yawan samar da kayayyakin da muke bukata a cikin ƙasa najeriya ba tare da sai mun shigo da su ba sai mu la'akari da abubuwa mai masu mahimmanci da muka fi yawan shigowa da su a najeriya kamar misali kamar man fetur da muke yawan shigowa da shi sai mu ce to da wani abu ne muke bukata domin mu assasa matatun man mu wanda za mu dogara da man cikin gida Najeriya ba sai mun shigo da wani mai ba. To sai mu shigo da kayayyakin da ake bukata wurin assasa waɗannan matakin man daga China saboda suna da saukin shigowa. To, Dokta a nan, idan muna da abubuwa da muke shi ana amfani da su, me zai hana gwamnati ta faɗa ma masu sana'a a China ɗin masu sarrafa waɗannan kayan, su da shigo ƙasar su sarrafa kayan, su sayar. Eh, akwai a eh, kasan shi mai kuɗi ko kuma mai kasuwanci ko kuma mai ma'aikata shi ke sa shi da kanshi ne zai yanke hukuncin zai zo ƙasa ko kada ya zo ƙasa da farko akwai abubuwan da zai la'akari da shi kamar su ne ah, akwai misali kamar tsaro kamar samar da wutar lantarki eh. ah, kamar ita darajar shi tattalin arzikin ƙasan da zaman lafiya a ƙasan yanzu misali idan ka zo najeriya ka sa hannun jarinka ko kuma kashe kuɗi aka zo aka samu tashin hankali ko kuma rashin yiwuwar demokaradiyya ko kuma ita kanta darajar kuɗin ƙasan da eh, arzikin ƙasan ya ringa sama yana ƙasa bai natsu ba ka kai jarinka da da kuɗin da kake so zaka samu kaga ba tabbas kenan so su dama masu sa hannun jari mhm. dama mu ne za mu sa wasu abubuwa da tsare-tsarenmu da hasi da kansu za su zo kasan nan su samar da abubuwa su sarrafa kayan a kasar sai mun yi dogaro ga wasu sun zo a kasar nan muna da masu kuɗi muna da mutane masu basira da fasaha da yawan al'umma da har ba sai mun dogara ga wasu sun zo sun sa hannun jari wanda su a kansu a china ɗin za su ga aibin masu samar da abubuwan a cikin kasar su a ai china ne ba yan wasu ƙasa ba ne eh. idan har china za su iya yi fitinan muwa muwa za mu iya yi to abun da nake bukata shine yanzu da farko dai a samar da wannan shi wutar lantarki da tsaro da zaman lafiya a cikin al'ummar mu Najeriya sannan kuma mu yi amfani da dama mu shigo da abubuwan da da ba mu da shi mu assasa abubuwan da muke bukata domin sassan tattalin arzikin ƙasar nan shi ma hmm. su bunƙasa yanda za mu rage dogaro da shi fitar da mai da muke yawan yi sannan kuma cikin nasara ne da cikin wannan ziyara da shi shugaban ƙasa ya je wanda har tela suka ce su ma su ba da gudunmuwa wurin aiwatar da kasafin kudaden da aka yi na bana na wannan shekara kamar yadda muka sani cewa dama shi shugaba buhari eh. ya ba da kasafin kudade wanda kuma mun san cewa abin da yake so ya kashe baya da kudaden da zai zai aiwatar da wannan ayyuka dole sai ya nemo tallafi daga wasu bankuna ko kuma wasu kasashe wanda har sai da ta ce za ta iya ba da tallafi kuma akan eh, kudin ruwa mai sauki wanda najeriya ta iya biya su wani ma wurin wani gudunmuwa ne kuma wannan kasafin kuɗi zai mai da hankali ne kan samar da abubuwan da masana'antunmu da masu kasuwanci suke bukata domin kasuwancin su ya bunƙasa wanda idan mun ya bunƙasa za su ga mun rage yawan dogaro da shigowa da abubuwa eh, har za ta kai mu lokacin da ma wasu mutane ne daga wasu ƙasashe ya su da shigowa Najeriya suna buƙatan mu. Uh, domin su sai kayayyakin haka uh, zai sa har naira ita ma daraja ta kara tashi eh, saboda abin da kawai zai sa kudin kudin kasa ya kara tashi shine yawan bukatuwan kudin daga wasu ƙasashe. Mm. kuma ana bukatar kuɗi ne kawai idan har akwai abin da wasu mutane daga wasu kasashe suke bukata a kasan su zo da ya sai su canza kawo kudin su su ashi kudin ku so a lokacin ne ƙasa ta rike kuɗaɗen ƙasashen waje da yawa a cikin asusunta na kudaden kasashen waje wanda shi ke gwada karfin tattalin arzikin ƙasa. To, eh, yanzu China aka yi ko da kuɗin da China ta kawo a Najeriya. Eh. Komin yawan su za ka ganin da nan an zo an wawure su an kwace su an je an kai ana ta amin amin an canza su kenan an tafi China ana sayayya da sauransu. Wanda kuma ita China ta shigo da rike yawan naira a cikin asusun ƙasashen wajenta. Wannan yana gwada cewa tattalin arzikin China ya fi na Najeriya saboda China tana da da kudaden naira wato kudin najeriya kenan fiye da yadda 'yan najeriya ko kuma najeriya take rike da kudin china wato yana a asusun take to mun gode da bayananka za mu dasa aya a nan saboda lokaci ya fara daga mana hannu a madadin bakon namu dr ahmad adamu da cewa hero diodone wanda ya shirya mana sauti salo garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a inda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai